ina miƙa saƙon gaisuwa na gare ku masu sauraro sunana Suwaiba Abdulrashid ɗalibar medical radiography da ke jami'ar maiduguri yau ina son yi magana ne wa mu kuma ɗaliban secondary wanda za su rubuta jarrabawar ƙarashe makaranta wayek da neko in harki ko kana da ra'ayin karanta kowane kwas a jami'a abin yi shine ka san wanne subject ne suke so kuma cut of mark nawa suke bukata na jam ita cut of mark na jam ta dangana ne daga jami'ar da kake so kamar yadda radiography a jami'ar maiduguri 200 sama suke karɓa a matsayinka na ɗalibi da ke son karanta kowanne daga cikin medical course subject da ake karɓa a jam shine physics chemistry biology da english ina so ku sani cewa ba wanda aka haifi shi da ilimi kowa zuwa duniya ya yi ya koya saboda haka in kana da ra'ayin abu ka jima wannan abin za ka iya yadda kowa ya iya bayan wannan sai ka dage da karatu da kuma addu'a ubangiji ya bada sa'a amin Za ku iya turo saƙonninku da tambayoyinku a nomba na kamar haka 070-6553-6941 ko kuma shafi na na Twitter at Susu Abdul. Mu haɗu a mako mai zuwa. Na gode!